Hausawa Top TV tashar al'umma. Wallahi wallahi magana sata mutane yanzu ma mun ka fara sabida. akwai abu akwai dalilin ma da shi satan da an kai dama satan da an kai dama wallahi dama ba mu yi shi ba ma yanzu ma za mu yi. wallahi kan uwa mai wabi za mu yi duk wanda mun ka samu za mu kashe kuma za mu kama kuma in na kama in kai na ƙara da mutane kaduna wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi nan da shekara guda wallahi sai an ce ta ta'addancin da an kai a Kaduna tun da ba a taɓa yin sa ba na rage ma da ubangiji daga yanzu na zuwa ƙarshe ɗaukiyar ruwan kaka wallahi na na a isar ba da duniya da ita wallahi sai an ce ba Kaduna tun ake a duniya ba a taɓa tashin hankali ido wanda ake ciki ba wallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Mai saurare gyara zama sosai domin ka ji wannan cikakkiyar tattaunawa da aka yi da wannan shugaban masu garkuwa da mutane inda ya faɗi wasu abubuwa wanda sai ya girgiza ranka inda ya faɗi abubuwa ba tare da imani ba a kan dalilan da ya sa ba za su taɓa tsayuwa da satar mutane ba za su ci gaba da wato garkuwa da mutane da kashe mutane inda yake cewa a kaduna za su yi abin da har duniya ta naɗe ba za a manta da su ba ga dai wannan cikakkiyar tattaunawar amma kafin nan da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin haka ne zai ringa ku damar samun labaranmu da bidiyoyinmu a koyaushe da zarar mu dora za mu sanar da ku. magana da Maleri ne gaban masu kwara 'yan makaranta na kudancin Kaduna wanda na suke su. Ah. aliri ka yi ne ka dawo ta wata lambar daban. wallahi ni na kawai dan ka shawara na ce bari in canza wata lamba ai wancan lamban ta je na riga na aje kuma sai na samu ta makarantar ƙara dora. na ji labari yara da yalla ya sa ka suke su lafiya. wallahi in gama kawai an kama kuɗin da naka bukata kuma na saki yara yara yanzu sun dawo gida. ya yi kyau aliri ya yi za ka mata ki gaya mana ma abubuwan da suka faru ai. abubuwan da sun ka faru to ai zuwan makarantar da sun ka da sun samu labarin da sun ka bada ko eh mun ji labari dai sun ji jiki sosai sun dawo wasu da yake sun daɗe a hannunka sun dawo amma dai Allah da ya taimaka sun dawo gida yanzu. To wallahi kaga duk duk bakin cikin gwamna a dai ya mutu. Me yasa ka faɗi haka balle Abin da yasa na faɗi haka duk bakin cikin gwamna sai dai ya mutu. saboda mai jigida da rocket rocket sun fara isowa jihar kaduna in yana tunanin da babu yanzu sun fara isowa suwaye masu jigida da rocket rocket mai jigida a tambayar sojojin najeriya sun sun mai jigida da rocket rocket yanzu sun fara isowa in suna tunanin babu kaga gwamnati tana tana cewar ba ta iya babu kuɗi ba mu taimaka ni to gashi yanzu kuma Allah ba mu dama mu ba mu son ma gwamnatin ta ba mu mu kawai Allah muka bukata ya ba mu Allah ya ba mu shi kenan kawai kuma Allah ya ba mu kuma mu in ma yana tunanin babu kuma yanzu ya san akwai sun ji so ma Valeri kana nufin kun samu makamai kenan yanzu daga wani wajen daban ka wallahi dama muna da su tun da kasan dama ba da gatari mun kaje ba da bindigogi ne mun kaje mun ka so wallahi mun ga tsara yanzu kuma mu iyayen iyayen ɗaliban wannan in za a magana da su ta domin Allah kudin da mun ka karba gare su a mun su naira miliyan ɗari biyu da nawa ne mun ka karba gare su. Kudin da kuka karba sun kai naira miliyan ɗari biyu a wajen iyayen nan. Walai da gaske. Eh, to ai Aliri da ma eh, daga farko yana jin wajajen ko naira miliyan arba'in da biyar ne ko hamsin da biyar ne kun ce na farko yawa eh, na farkon na yi amfani da su ne wajen abinci kawai ko gari kwaki kace a lokacin. walla garin kwa miliyan arba'in da bakwai ne da dubu ɗari biyar an ka kawo da farko da farko miliyan arba'in da bakwai an ka kawo mun ka sai garin kwaki muka aje ma yaran nan kuma a tambaya yaran nan ba su ji garin kwaki ba garin kwaki ne da gaske aka ba su ko ana nufin abinci ne a'a to ai shi ma ba abinci na ba inyamuran kudancin kudancin Najeriya ba shi ne ba shi ne abincin su ba balin yanzu ya nuna kenan maganar satar mutane ba za a daina ba kenan to wallahi wallahi magana satan mutane yanzu ma mun ka fara saboda akwai abu akwai dalilin ma da ya satan da an kai dama satan da an kai dama wallahi dama ba mu yi shi ba ma yanzu ma za mu yi Wala wallahi akwai wani kwakwaran dalilin da ya taso yanzu mu ma mun kai dalilin da kuma kudancin kaduna ma ba tun da kaduna ma ba ta ma sun ana satan mutane yanzu ne an ka za a fara satan mutane ko wai me da nan waleri mutane ya kamata su sani ai. Kwarai kuma za mu sanar ma da mutane dalilin shi ne guda zuwa biyu. Eh. Farko kaga dukkanin garkuwa da aka yi da mutane a Najeriya yanzu ana cewa yan ta'adda yan ta'adda a filani filani ko. Hmm. Kuma yana so don Allah don Allah wannan labari isa kunnen kowa. Ana cewa duk abin da an kasata ana cewa hilani hilani mun yadda mun dauka mu hilani ne muka sasa kana ji. tun da an riga an ɗora mana amma mu wa wanda an kare na mana guda wai fa illa ce yau in kai kana in ɗanka na sata ko ya gagare ka ya sayi ko ka mai baki ya sayi ya shiga daɗi ya kama sata sai dai kai ma a zo a rungume ka soja ya zo ya rungume ka ko ya zo ya kone ma gida mahaifin in inda an ka ga mahaifin farawo kashewa ake in aka ga dukiyar mahaifin barawa ko cinyewa ake kaga yanzu yanzu akwai dalilin da yasa mu za mu fito da wani sabon satan da ba a taba yin ta a Kaduna ba inda mu barayi ne saboda akan mutuwan Jekau an ce shine shugaban yan ta'addan Najeriya amma mun samu jaridu da yawa wanda sun ka tabbatar ba ma tabbatarwa ba da kaga jaridu ne suka sani da mutane ba su sani ba amma mu dama mun sani mahaifiyar shekau tana raye amma mutane suna nuna sai ba su sani ba sun kwantar da ita kamar mahaifiyar shekau ba ta raye kuma mun tabbata kowa tabbata tana raye ita ba a kama ta ba amma kuma an iya faɗin da ya mutu an ka wai shine shugaban yan ta'addan Najeriya amma mu a ina ni yanzu ko kaza kake sata wallahi wallahi wallahi mahaifinka da an gaishe za a bindike mahiyar shekau suna na har raye shi ne shugaban yan ta'addan duniya aka ce ba Najeriya ba duniya ba to amma ana iya ganin mahaifiyar ta har ɗan jarida suna son suna hira da ita ana yaɗa wa duniya wai tana raye ba a kama ta ba amma mu ne, in dai dan uwanka kai ma bincike za a iya kama mahaifinka ma akan bincike za a yi wai dan shi barawo mai zai yi sata ne duk lalacewa duk cewa mutum zai so ɗansa ya sata ne to dalilin da ya sa haka yanzu tsakani na da Allah in dai ji na yi sata in na sato mutum goma na ranke da ubangiji a gabatar da shi wannan labarin ya kai wa kunnen kowa inda ta sato mutum goma mutum bakwai zan kashe su mutum uku za su koma ina so sai na gaya ma duniya karya suke yi da aka ce shekau shi ne shugaban yan tsadar Najeriya mahaifiyarsa tana nan a raye ba a kama ta ba mu hidda ne duk abin da mun kai za a ce an kama mana iyaye ba mu ma yi laifi ba an zo an kama gidaje yanzu a yankin nan da mun ka kamo wannan yan makaranta sai iya kaya ma ba rikam illa ke da ya kuma wallahi ba barayi ba ne wallahi wallahi ba barayi ba ne wallahi wallahi ba barayi ko gidan barawa guda wallahi ba gona amma duk dan fahimlacin da yake kudancin Kaduna ba gidan da an ka rike wallahi wallahi ba gidan da an ka rike kuma da an kone su mun daina satan ne ba abun da aka yi dama yanzu ba yi shi ba. Mulmuliri abun da ake nufi abun yana karewa kan mutane ne waɗanda wasu ma talakawa ne ba su da wani abu kuma na san su ma suna jin tsoron ku ba wai laifi suke muku ba kila inda ma za ku zauna za su iya taimakon ku su waɗannan mutanen da kuke kamawa ne. ka san Allah in zan gama kwata magana na ranke ma da ubangiji cikin mutanen da an ka bona ma gida tun kaka kakan farko na ranke ma da ubangiji a kudancin Kaduna na ranke da Allah ka ga ba tsoron ka nake ba tsoron wani kirista buka nake ji ba na ranke ma da girman manzan Allah tun da ake kone-kone a kudancin Kaduna wallahi wallahi in an kona gidan farawa bai wuce gida ɗaya wanda aka kona gidan shiga gudan nan akwai tabbacin gidan farawo da saboda an dauki kaki a gidansa kuma ranar na farayin nan sun je titi sun yi sata da daddare sun kashe sojoji guda biyu a kudu a bisa ne aboki a sun yi sammako suka dawo sojoji suka biyo ba suka zo gidan suka kone wallahi a kudancin kaduna duk gidajen da an ka kona an kona gidaje sun kai gida ɗari biyar amma wallahi duk gidajen da aka kona inda gidan farawo ne wallahi wallahi wallahi gida ɗayan nan shi ne kaɗai gidan farawo wanda an ka kona duka gida ɗari hudu da wanda an ka kona na rage da ubangiji duka gidan talakawa ne dukan mu muka tare su daga gidajen daga wanda yaran mu za su je su yi mafade wanda za su sata a kai masa dubu ɗari biyar za a kai masa dubu ɗari uku miliyan ɗaya wallahi duk irin su ne gwamnati ta zazo ta kone gaba daya. Valeri abin da nake gani tunda wannan batu ne na laifuffuka da waɗancan 'yan boko haram din ko da bai mutu hmm. komai ba da ku duka don haka duk wanda aka fara samu da laifi kaga ai ba zai wato rungumar aikata laifi da laifi ba adalci ba ne ai. Barrai kau, aikata laifi aikata laifi da laifi ba adalci ba ne ba fahimci ba wannan magana ba. Wato ma'ana idan an kai hari an samu wasu mutane an ji musu ciwo ba daidai ba ne ko kamar fansa kenan ake ɗauka kan waɗanda ba su da wani laifi. Kuma sannan yau wato ina jin ka amma yanzu daga yanzu in mun ka taho barakan mu in mun ka taho gida guda duk gidan da mun ka samu makwabci ne ba mun taho don shi bane don makwabci don mutum ɗaya mun ka taho in mun ka zo gari yanzu wallahi kan uwa mai wabi za mu yi duk wanda mun ka samu za mu kashe kuma za mu kama kuma in na kama in kai na ƙara jaddada mutane Kaduna wallahi wallahi wallahi wallahi nan da shekara guda wallahi sai an ce ta da an kai da ba a yin sa ba na rage ma da ubangiji daga yanzu na zuwa ƙarshen ɗaukiyar ruwan kaka wallahi na na na a isar ba da duniya da ita wallahi ta ake mata kabir sun ake a duniya ba a taɓa tashin hankali irin wanda ake ciki ba wallahi. Baleri kai ba ka tsoron wani abu zai iya samun ka ne. Yo ina shekau. Eh, shekau an ba da labarin ya kashe kansa. Ya kashe kansa eh, ya ta kashe ba kashe kansa ya ba a jaridu suna ta yi an cewa ya kashe kansa ta sace matsa makansa ba ma ba mai da ya a gani ba kai. Doka ka kai mutu balle ni an ce wa shine shugaban yan ta'addan Najeriya ya mutu balle ni katon banza dan yaro karami mai koyon sasa yanzu saboda haka ya nuna dai balle da kai ba ka shakkar mutuwa kenan a'a wallahi ni ban shakkar mutuwa ko yanzu mutuwa ta zo tsakanina da Allah na yi sabida mene ko yanzu a ce a banne a haka a Kaduna ko a Najeriya ba a yi Najeriya akwai wanda na koya ta da din yawa sabida ba a samu barayin da suka yi irin namu ba kaga ko dukkanin ko wasu na wasu kai a ce ko ba na mutu ina ma Allah godiya ni na koya mu ne ma saka aliri mutum zai zo ya mutu ya bar magada barayi kwarai da gaske yo da mu ma mu ma mutu an kai an ka ban mu a take ce ne ina ji mu ma muna fata muna fata in muka mutu mu ban na garkashi mu ma su kai za mu san mu na ma lahiya ta kuma wallahi abin da muka yi yanzu wallahi sai na karkashin mu yanzu ta sun ce ma ba mu komai ba wato ni dai ina kamar haushin wannan abun da gwamnatin kaduna ta malam nasiru yan rufahi ko matakin da ta ɗauka na san ba za a ba ku kudin kansa dinnan ba shi yasa kuke ta ninninka waɗannan hare hara wallahi ka san Allah kan wannan maganin karanti tana kara mana ciwon zuciya ne wai shi wai sabida abin da take ba mu haushi wai shi ba zai ya tabbata na shi ba su ba su bi dan dan irba na zan iya rantse ma wallahi wallahi wallahi tunda ya hau gwamna bai wuce dirka dan sabin daga Abuja zuwa Kaduna tsakanin bin motar sai shiga motar Abuja tsakanin Kaduna da Abuja. Bai wuce jirgin zuwan ba. Nan sadi ne da jirgin sama. Amma wai har ya iya wasa da talakawa ya iya wasa da zuciyar talakawa wanda zai iya magana da su wai wai kar a bada da kuɗi kuma talakawa na wannan bala'i a kan su ke tun da shi da yana tunanin na ba su kamu hako to kuma talakawa su kamar da shi mahaukaci ne bai ba su kamata ba su kuma su ɗauki haukan ta su dora ma kansu kare to ka sun biya mai ai sun yadda da wannan da wani da Allah faɗa mana waɗanne hanyoyi za a bi a sulhunta da ku idan da za akwai makiyaya ne da sauransu gwamnati ta ce za ta dawo da ruga ba ruga ba ke gwamnati za ta dawo da burtalin shanu za ta yi mashayar dabbobi za ta ɗau matakai za ta gyara komai. Ni kana ji ko bi <laughs> tsakani na da Allah burtali shanu da kai ana ji gaba a <laughs> dukkan arewacin na daji daji yake a toshe shi shanu ne shanu ne wallahi burtali gaba ɗaya a toshe shi a mai da najeriya jam karuwa na ni burtalin nan fa shine zai kama na zaman lafiya wallahi duk wanda yake bude burtali wa shine zai kama na zaman lafiya wallahi ba gaskiya bane yanzu ma wai ina shanun da zaka yi tashi ko da an daina sasa wai ina shanu shanu sun kare gwamnati ta cinye shanu wannan ya nuna an samu sabuwar sana'a kenan da tafi kiwon shanu ina wannan ba a talaka kai dai talaka babu abin da ya maka sauki bayan noma bayan noma da kiwo to dole ne ta samu dole ne mu koma wannan ta'addanci gwamnati su ba mu sata gwamnati ta zo ta sanya mu sata dole da ta kama man shanu ta daɗa kamawa ko ni shanun da an ka kama man wallahi sun fi sun fi naki dubu ɗaya wallahi wallahi nake tace wallahi ba nauni ba kuma wallahi daga ce shanun nan wallahi in akwai shanun akwai shanun sata shanun sata wallahi shanun gasu da na gado ga ubana wallahi na fata ba sun nunka su wallahi sanuwar gado na da na yi ina da sanuwar gado ta kai na ɗari bakwai da ashirin da uku ɗari biyu da saba'in na na sata na duk an ka game ma an ka kama ma kuma ba guri guda ba an kare ma su gaba ɗaya me zan kare in sun ba duk abin da na samu duk abin da na samu wallahi makami zan saya saboda in ɗaga cutar ma gwamnati ciwon zuciya saboda na san dai ba ta iya hana ni abin da na gada. dama. a to da alama kai baleri ba za a sasanta da ke ba fa aini wallahi na gwamnati gwamnati jihar Kaduna wallahi ni na fi ta ma mai ciwo da zikiyar ta wallahi na hita. ita take son sulhu yan barayin kaji ne suka so a sulhunta ni ban ma son sulhu wallahi ko kadan ni wallahi ba da son ma sulhu Ni me zan da sulhu sulhu ba an riga an cinye man an cinye man ko ne an ci an man an bi gonaki na duka an je an gwamnati ta sanya ta san ni waye ne ta je ta gina ma'aikata manya-manya akan yan kulotar da nake da su dukiya ta duk ta kwace ta cinye wani zaman lahiya zan bukata ba ni bukatar zaman lahiya duk ma wanda ya bukaci zaman lahiya ni wallahi ban ma addu'an albarka gare shi ko zaman lahiya zaman lahiya ta yi cikin ta ko mata na su ci ta a cikin dajin na yadda da haka kuma a ƙara ita dama sojojin Najeriya don Allah don Allah su sa sa'ura ma talakawan Najeriya wallahi suna neman abinci da ni dai ni talakan Najeriya ne amma gaskiya ni dai saboda me gwamnati wai talaka ne gwamnati ba ba wai su gwamnati ba in an a ƙarshe kenan in an duba kusan rayuwa a dajin na abu ne mawuyacin abu farkin mutum a daji zai dinga rayuwa shi ma wata ne za ka so ka dawo gari ka zauna tare da sauran jama'a insha Allah insha Allah ni dai da gari ni dai da gari insha Allah dai ba rayuwa ta insha Allah ni mutumin daji ne ni mutumin daji ne gari na riga na hakura da gari wallahi na riga na zanna daji daji shine shine uwa ta take ubana nan ne zan ga wuya in boye nan nan ne zan samu da na in boye in ci daɗi na in sha wuya a cikin dajin na haka ma haka kun Allah ya taya ni zama a cikin dajin na amma in dai maganan gari ne ba na bukata ko miliyan dubu gwamnati za ta cire ta bani wajen in ta'addanci wallahi na yayi ranar da ta same ni ko ba son ta bani da rayuwa ta. Lalle Valeri sai dai a kiyaye ka kenan. Ai kuma kwanaki ka ce malamai su dinga yi muku eh, addu'a mai kyau a daina kamar su ne muku ko wani abu ka faɗa min haka. akwai dalilin abu guda ɗaya da ƙara fata man rai abun ma kawai bani ma zuciya na ce ma addu'an da za su yi mana kawai in kiriya ai kiriya ita ta Allah da banki amma ba iri wai sulhu ba in kiriya Allah ne Allah ka man kiriya ta Allah Allah ya kiriye ni kawai na bari ina ma ina ina roƙon Allah har gobe kuma ina roƙon malamai su taimaka man da wannan addu'a amma in dai sulhu ne wai za ta kawai wai da ni wai ni dan ta ta koma gari har bayan bayan rayuwa na kuma ina bai wa abokanin mu shawara da mutanen mu shawara su ma daina yadda da zulun gwamnati waye ne ba ni son zulu ba ni bukatar kuma kana ji don Allah ina ba da sako ga gwamnatin jihar Kaduna inda ga gwamnatin duniya ma ga gwamnatin Najeriya inda ana bukatar waye wata zaman lahiya ba burtali za a bude ba ko mai laifi an ka kama shi in za a kashe shi ko a kashe shi dan Allah mai gaskiya inda an ka kai sai don danka na yi ko dan uwanka na yi don Allah a daina zokana ka kawai a baka don Allah ka yi rayuwa ka inda kake so don Allah in kai ne mai in an ka kama ka a soya nama ka kawai a bai mu masu iya ci su wallahi amma in dai baka yi do wai dan uwanka na yi baka ci baka sha ba wai dan uwanka na yi ko dan danka na yi don Allah don Allah a bari yin haka wallahi wannan banna aiki ne za a hana su kasar nan zaman lahi in aka ce za a yi man don ni wallahi yanzu an ka tada kama min wani mahaifi ko wani dan uwa wallahi wallahi wallahi gwamnatin Kaduna na rinke da ubangiji sai ta yi kukan da duk duniya ma sai Allah Allah sai an sauke ta ma. Baleri shi kenan sai mun yi magana Allah ya sauke Allah ya shirye ka baleri. Na gode Allah ya saka da alaka. To kamar yadda kuka ji dai wannan mutumi yana faɗa shi ne shugaban masu garkuwa da mutane na Najeriya baki ɗaya wato mai suna Baleru inda ya ce satar mutane yanzu suka fara. inda daga bisani dai aka masa tambayoyi akan me za a yi masu wanda za a sulhunta da su su daina wannan aika-aika na garkuwa da mutane ana ba da kuɗi inda ya ce su babu abin da za a masu wanda zai jawo hankalinsu su daina wannan abu da suke domin dukkan wasu kadarorinsu wato shanunsu da gonaki duka gwamnati ta masu illa ta kwace masu da ta sadar masu Haka zalika da da ya wata magana inda ya ce dukkan wani Bafulatani wanda wato ɗansa yake sata sai ka ga an zo an kashe shi saboda ɗansa ya zama ɓarawo kuma za ka samu iyayen nasu ba kowan kowa ba ne ba sa aikata komai na laifi amma sai a kashe su inda ya bada misali da cewar mahaifiyar shekau tana nan a raye babu wanda ya je taɓa babu wanda ya kashe ta kuma a cewar shi ne shugaban 'yan ta'addan duniya na Najeriya na ƙasa ma baki ɗaya. To amma a ce mahaifiyarsa tana raye don me ita ba a kashe ta ba kamar yadda ake kashe masu iyaye. To masu wuraren mu wannan shine dai karshen rahoton da muke ɗauke da shi a yanzu. Shin me za ku ce a dangane da wannan abubuwa da shugaban wato masu garkuwa da mutanen ya ce